بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم يا قوم إن إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم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 wa'ad na musa arba'in na layla sun masta kastumul cijila min ba'da yi wa an tun muka ce eth tana nufi lokacin da wa'ad na musa arba'in na layla tun mukai wa annabu musa alkawarin kwanaki arba'in sun masta kastumul cijila sannan kuka riki dan maraƙi kuna bauta masa min ba'a da yi bayan ya baro ku ya tuho wajen mu wa'antun zalimu na kuna waɗanda kuka zalunci kanku. sai muka ce asalin kwanakin ba kwanaki arba'in ba ne asali kwanaki talatin ne shine wa wa'adna Musa 30 laila wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 laila wa Musa li akihi Harun akhlifni fi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin muka yi annabi Musa alƙawarin kwanaki talatin asali kwana talatin ne to lokacin da kwanaki talatin suka cika me yasa aka ƙara kwanaki goma sai annan musa ya wanke bakin shi saboda tunanin cewa kada ya je ya gana da Allah tun da abokin zancen Allah azza wajal ne ya gana da shi a ɗabi'a irin tashi ta ɗan adam sai ya auna gana wasa da Allah da irin gana wasa da sauran halitta to shine sai Allah ya kara masa kwanaki guda goma shine suka cika kwanaki arba'in shine asalin abin da ya faru tun da dama kwanaki talatin ɗin game da malamai suka ce ba wai za a bashi abin da aka yi alkawari za a bashi na attaura a kwanaki talatin kullum a dinga gutsura masa bane a za a ɗauka a bashi cikin kwanaki talatin idan sun cika cur to wannan abin da ya yi shi ne Allah azza wa ce wa atmamna bi asharin fatamma turabihi arba'i na Laila sai muka cika she masa da kwanaki guda goma a dalilin wancan sai ya zamto alkawarin da ubangiji ya diban masa ya zamto kwana arba'in wa kala musa li akihi harun sai annabi musa ke gaya wa dan uwan shi kuma wan shi annabi harun yace masa ikhlufni fi qaumi ka zama khalifa na cikin mutane na wa aslih ka gyara ka yi sulhu ka kauda dukkan wani abu da ka gani ba daidai ba wala tattabi sabilal mufsidin kada ka bi tafarki na mabarnata ya kuma sani annabi harun ba zai bi tafarkin mabarnata ba amma magana ce ta dan uwa da dan uwa magana ce ta manzo da manzo magana ce ta annabi da annabi to wannan shine abin da ya faru a bayaninmu na ƙur'ani mu'ujizarsa, nan da Allah ya ce wa wa'adna Musa 40 laila yanzu ka irga kai da ƙur'ani ke hannunka daga 40 laila zuwa inda ayat ta kare za ga harafai 40 Allah ya amfani da su Tun da an yi maganar kwanaki arba'in ga ƙur'ani a hannunku wani ya irga kafin mu gama karatu zai ga daga 40 zuwa ƙarshe zai ga harafai ne guda arba'in. kaga maganan Allah azza wa jalla kenan ba maganan wani ba a can ma da Allah ke magana in tastaghfir lahum 70 marratan idan ka irga za ga guda 70 ne a can ma da Allah ke magana fat'amu 60 miskin idan ka irga za ga harafai guda 60 ne a can ma da Allah ke magana salasumi a tusinina in ka irga za ga harafai guda 300 ne zuwa inda ayi ta kare ka gaya mun ta inda wata halitta za ta yi wannan a samu wannan dacan to kaga yadda alqur'ani yake kenan to kamar yadda jiya muka yi bayani cewa shari'a tana kallon kwanaki ne tana lissafi da shigowan dare shi yasa anan aka ce 40 laila a can cikin suratul araf aka ce 30 laila kaga ana lissafi ne da shigowan dare kamar yadda karatu ya gabata jiya to Allah ya ce sun masta kastumar ijila min ba'adihi sannan kuka riki ɗan mariki abun bauta wato kuka tsiri bauta wa dan mariki bayan tafiyan annabi Musa ya bar ku Allah ya ce wa antum zalimuna kuna waɗanda kuka cuci kanku me yasa aka danganta musu zalunci shine sai suka ɗauki hakkin Allah suka ba abin da baya ji baya gani alhali ma wa huwa kallun ala maulahu shi wannan abin ma nauyi ne ga wanda ya zo ya ajiye shi don sai ka kira wanda ya ajiye shi da mai gidan shi kaga zalunci kenan ka ɗauki hakkin Allah ka ba wani Allah ya ce innal ladhina takazu ijla sayanaluhum gadabun min rabbihim lalle waɗanda suka kirki dan maraki suna bauta masa fushin ubangiji zai dira musu ya mamaye su daga wajen mahalicin hmm. hmm. su yana magana cewa kwanaki goma da aka kara masa me yasa ya goge baki azumi yayi ne ce eh yana so a ɗan ƙara bayani ne shi yasa sai wanke baki shine Allah ya sake ƙara masa kwana goma ya ce saboda ina so ka zo bakinka na wannan bashin kun gane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la khulufu famu sa'imi ahabbu ila ilallahi min miski bashin bakin mai azumi ko atyabu inda lahi min ya fi kanshi a wajen ubangiji ta'ala sama da turaren miski fashin bakin mai azumi ba wancan na dattin baki daga can ciki yake tasowa eh. ba na baki bane to shine Allah ya ce zula ijila. sai na sayanaluhum gadabun mai rabbihim lalle waɗanda suka riki ɗan mariki suna bauta masa fushin ubangiji ta'ala zai dira musu daga wajen ubangijinsu wa zillatun fil hayatid dunya da wulakanci da kaskanci a rayuwar duniya wa kazalika najzil muftarin Allah yace yadda kaga mun yi haka muke sakawa makaryata wanda suke kirkiro abu su yi amfani da shi su ne almuftaruna to kun ga wannan kenan to a can ga koma cikin suratu taha sai Allah ke bamu labari fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar sai shi Musa Samiri ya fitar musu a asalin ayan ma wa ma ajalaka an qaumika ya Musa menene sa ka gaggawa ka bar mutanen ka kai Musa Allah ke gaya masa ƙala hum ula'i ala athari ce ai su waɗancan Allah na wasu suna nan kan inda nora su wa ajiltu ilayka rabbi litarda zo ne wajen ka ubangiji cikin gaggawa domin in sami ka. sai Allah ya gaya masa ai bayan ka, lalle mun fitini mutanenka wa adalluhum samuriyu Musa samuri ya batar da su shine annabi Musa ya dawo cikin fishi to ne Allah yake ba mu labari cewa fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu kuwa ya fitar musu da ɗan maraƙi wanda ke da gangan jiki ɗan marakin na kuka irin wanda sani yake yi wa haza ilahukum wa ilahu musa fanasiya. nasiya wannan shi ne ku kuma ne Allah Musa Allah Allah Musa shi ma ya manta ne sai Allah ya ce afala yaro? Allah yarji'u ilaihimul qawla wala yamliku lahum darran wala naf'a su yanzu ba za su kalli dan marakin su gaba ya iya dawo musu da magana idan suka yi masa ba wala yamliku lahum darran baya iya cutar da su wala naf'a baya iya amfanar da su bai mallaki ya cuce su ko ya amfane su ba a cikin suratul arab alam yarau annahu la yukallimuhum wala hadihim sabilan ittakazuhu wa kanu zalimin su yanzu ba za su gani ba annahu la yukallimuhum baya musu magana ku kalli bambancin ayoyin la yarji'u ilaihimul qawl can baya dawo musu da zance idan sun masa nan kuma baya iya musu zancen kaga tunkunkum kenan wai me ce ibada ce ibada ita ce mai ita ce da'atul ma'abudi min al'abidi ita ce ibada ko Amurin ma'abudi ila la'abidi umarnin wanda ake bautawa zuwa ga mai bauta so shi dan marqiya zai ce yi min kaza to taya zai baka umarni da zaka zo kana bauta masa ko gunki taya zai ce yi masa kaza definition din na ibada shine wanda ake bauta ya ce yi kaza bar kaza to shi wannan taya zai shi yasa Allah ya ce la yamliku lahum darran wala naf'a kamar ayar in ka kalli mukabil na ayar wacce za ka iya kaddarawa bai mallaki ya amfane su ko ya cuce su ba abin nufi su sun mallaki su amfane shi ko masu cutar da shi abin da ba mutum yake bautawa kenan walaƙad ƙala lahum harunu min qabl ya qaumi inna ma futintum bihi wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri tun kafin wannan lokacin annabi harun ya gaya musu mutane na wannan fa nema ake a cakuɗa muku lissafi lalle ko shakka babu wanda ya samar da ku daga babu abin bautar ku shine fa mai jin kan nan saboda haka ku bi ni ku saurari duk abin da zan gaya muku kalulan nabra alaihi akifina hatta yarji'a ilaina musa suka ce wallahi ba za mu daina bautarsa ba har sai musa ya dawo wajen mu annabi musa ya waiwai annabi harun kala ya harun ma manaka izra'aitahum dallu me ya hana ka lokacin da ka gansu sun bata Allah ni afa fa’asaita amri shin kai ma ba za ka bi ni ne ko ka saba umarni na ne da na baka in na tafi abin da ya gaya masa kenan kala ya bi um la ta'kuz bi ra'si wa bi lihyati ya dan uwana kada ka kama gashin kaina da gemu na kun ga can ya kama ko ya ruhu ilaihi yana jan shi cikin suratul araf nan sai ya ce kada ka min wannan ya kafu an farrakta farraqta bayna bani isra'il Walantar tarquf tsoro na kada ka ce na raba kan banu isra'ila ban kiyaye magana ka da ka bari ba qala fa ma buka ya samuri yace to kai menene labarin ka kai samuri me yasa kai wannan bi basurtu bima lam yabsuru faqabattu qabdatan min athar rasul fa bastu wa kazalika sawwalat ni nafsi ya ce na ga abin da ba su gani ba ne sai na damka damki ɗaya da kasawun abin hawan manzo shi ne malamai ke cewa mala'ika jibrilu shi yare na musa samiri wallahu alam haka malamai suka faɗa cewa musa lazi rabahu jibrilu fa huwa kafirun wa musa lazi rabahu fir'auna wa huwa nabiyyun ko fa huwa nabiyyun musan da mala'ika jibril ya rene shi ya zama kafiri musan da ya taso a gidan fir'auna ya zama annabi cikin ulul azumi minar rusul ya ce fa na bastu ha sai na jefa a yadda malamai suka ce duk sanda godiyar ta taka waje ƙasa sai ga ta koma koriya shuka na fitowa wato ƙasar ta zama ta musamman sai ya damki damki dai shine da ya haɗa ɗan marakin sai ya jefa a ciki shine yake wannan kukan saboda ya bar inda iska za ta fita ta inda yake cin abinci ta shiga sannan ta fita ta inda yake turoso sai wannan kukan kuwar dama shine kukan sa sai yake wannan kukan kuma su sai suka dauka cewa wani abin arziki ne da ƙarshe ce kai ne haka raina ma ta tsara mun e ya ce faza haffa inda laka fil hayati an ta kula lamisas ya ce kaga kama hanya a rayuwa abinda za ka tafi kana yi za ka dinga cewa kada ku taba ni kada ku tika ba shi ne malaman tafsiri ke cewa jikinsa shokin yake yin ka matsa kusa da shi wa inna laka maw'idan lan tukhlafuhu lalle kana da wani alƙawari da aka maka ba za ka taɓa ganin sabanin wannan alƙawarin ba haka za ka tafi ka ƙare kai kaɗai za ka yi rayuwa ba za ka cakuɗi da mutane ba wanzur ila ilahi allazi zalta alaihi akifan kalli allan naka abun bautan naka da kauni kana bauta masa za zamu kona shi thumma lanansifannahu fil yammi nasafa sannan mu sheƙar da shi a cikin teku shekarwa nan kun ga ba a ce fil bahari ba fil yammi kamar can aya fa atba'ahum fir'auna bi junudihi ko fa gashiyahum min al yammi ma gashiyahum kun ga a waccan ayar ma haka aka bada nan ma sai aka kira mai teku da aliyam ya ce inna ma ilahukumullahu lazi la ilaha illa huwa a kulla shay'in ilma lalle ku sani abun bautan ku ne Allah wanda babu wani abun bauta bisa san canta sai shi ya kewaye komai da ilimi a can kuma cewa ya kala bin um innal qauma wakadu wa kadu yaqtulunani fala tushmid bi al'ada wala taj'al li ma alqaumi zalimin haka annabi harun ya gaya masa ala rabbi ghfirli wa li aki ko wa adkilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin yace Allah ka gafarta mun ni da dan uwana ka shigar da mu cikin rahmarka Allah kai ne mai jin kai na masu jin kai وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ku duba wahalan da ya sha a dabanu isra'ila wannan fa abin da ya faru kenan Allah ya ce muka hallaka dangin fir'auna wato iyalansa mutanen gwamnatinsa wanda suke taya shi barna wa antum tanzuruna akan idan ku sashin ku na kallon sashi sai muka ce ni'ima mafi daɗi wanda ya sa ka a gabe ga bayan ka kai kuma ka ga bayan shi ya sa ka a gaba ashe da gasken gaban nashi ka shiga shi kuma yana bayanka so yake ga bayanka kai kuma sai ka ga bayan shi wannan fa ita ce an cika she musu ni'ima amma waɗannan mutanen na bi bani isra'il al-bahara bahar ɗin fa da Allah ya yi ni'ima da shi yi azaba da shi da ya yi ni'ima da shi sai kira shi al-bahar da yi azaba da shi sai kira shi al-yam amma ana tsallakawa fa a ala qaumin sai suka tadda wasu mutane ya ya'kufuna ala asnamin lahum suna bautawa wani gunki da suka sassaka malamai suka ce menene bambanci tsakanin as-sanam da al-wathan Assanam da sadun shine gunkin da kai masa sura ta mutum shine as-sanam alwasan shine duk abin da zaka shi abin da ake bawa Allah a cikin zuciya rayawa kashewa azurtawa warkarwa ɗora ciwo dukkanin aikin Allah idan ka ɗora tasirin wannan akan wannan abin ko da a zuciyarka ne to wannan abin ya zama alwasan sawa'un dutse ne karfe ne tauraro ne wata ne mutum ne aljani ne ko ma menene za a kira shi da alwasan haka wasu malaman luga suka faɗa wasu malamai kuma suka ce a asanam shine kowane irin gunki ko da ba zubi na mutum bane alwasan shine kuma shi a zuciya ake basa wannan mukamin to suna bautawa wannan dan marakin sun kera suna bautawa gunki ƙaru ya musa sai suka ce annan musa ija allah na ilahan mu ma kaɗan mana wannan ɗan allah mana ya ba mu sha'awa kama da hum ali haka mai da suke da tarin alloli da allah ka duba eh, kana jin magana annan musa ma kai kasan sun kular da shi ya fusata ta ce ƙaumun ta tajhaluna ba fa yana nufi jahilai duddul ilm ba ba haka yake nufi inna kun ta qaumun luna, wallahi bana raba ɗaya biyu ko shakka babu ku mutane ne ki dahumai. mutane ne wawaye kamar ka fusatar da mutu ya ce wawan banza wawan wofi haka annon Musa ya gaya mu saboda haushi duk abin da ya faru fa su ne shaida wai zuwa wani abu suke so a musu kuma su ringa bauta masa bauta ba ba abin ya musu hidima ba fa a'a su bauta mishi wannan fa ana yi ne fa ba a yi nesa ba kaga ai ya shafa ma da su ya sha wahala da banu isra'ila ku da kuka sha wahala bakar wahala Allah ya kwace su falamma tara aljama'ani qala ashabu musa inna lamudrakun wannan saranda suka yi ko ba saranda suka yi ba su suka jingina lamari ilal asbabi zuwa ga sababai annan musa ya jingina lamari ilal musabbibi zuwa ga ubangijin sababi the difference is clear alfarqu wadih bambancin a fili yake yace kalla inna ma'iya rabbi sayahdin san ba haka bane ubangiji na na tare da ni kuma zai bani mafita sai ga mafita sai ga mafita kawai walakad auhaina ila musa an asri bi ibadi wadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takafu darakan wala taksha Allah ya ce muka yi wahayi ga annon Musa cewa ka ɗibi bayina ka daki sanda da dutsenka ruwan zai tashi ya ƙandare ku duba dugon ruwa fa ɗigo ba amma ruwan ya cure ya zama dutse ya tsaya cur inda Allah yake so ya tsaya da kun shi yasa Allah ya ce ɗariƙan fil bahari yabasan hanya a cikin teku bushashiya kamar jiya ayar da mala yake janyo hankali na kai, waturukil bahara rahwa ka kyale musu tekun rahawan a yadda yake saboda bayan sun wuce teku ya kandare ya zama sai ƙasa muka ce idan teku ruwan ya tashi ya zama ya zama dutse to kar ka manta laka ne a ƙasa amma sai Allah ya sa iska ta zo kawai ta busar da shi tashi guda sai ya zama na ɗariƙan filbahar ya basa hanya ce a cikin teku bushashiya ba wanda ka basa ta jiki Allah shine Allah da kun fe kunu ba nufata kawai zai abin ya kasance kasance la kafu darakan wala taksha Allah ya ce kada ka ji tsoro wani nitsewa ko a riske ka ko wani abu wucewa kawai za ku yi bayan sun wuce sai ga hanya ce dodar su fir'auna za su zo su wuce sai ya nemi ya dawo ya zo da kiruwan sai Allah ya ce waturkil bahara rahwa ka bar musu hanyar yadda ka ganta kuma abin da ya faru ken suka zo suka shiga kuma Allah ya halaka su a ciki duk ba akan idan su suna gani eh sun gansu aka haska musu gashi nan suna gani duk abin da ya faru da shi dan tsurutun da ya ringa fitina suna kallo babu wanda ya sha daga ciki mun ce malamai sun ce su dubu ɗari shida an ce su miliyoyi dan wasu malaman tafsiri cewa suke alfu alf miliyon haka suke bada da larabci yawan fir'auna da mutanensa ai kaga cewa Allah ya fa atba'ahum fir'auna fir'aunu kai bijinudihi ka duba bijinudihi da rindinarsa rindina fa haka Allah ya ce amma fa gashiyar hun minal yammi ma gashiyar ba wanda teku bai makure shi ba ba wanda teku bai kama shi ba ya dilmiyar da shi yana ji yana gani ba wanda ya kai labari cikinsu in banda Allah wa zai haka ya yi ni'ima da abu ya yi azaba da shi ya tseratar da masoyinsa da shi ya wulakanta makiyansa da shi amma mutanenka an ƙetaro sun ce ija allana ilahan kamaluhun aliha ka duba yadda qur'ani yake zuba ma wai suna ma sha'awa mu ma ka dan sanya mana dan Allah mana kamar yadda suke da alloli Ya yace innakum qaumun Ya ce amma mutane ne gida humaiku mutane ne wawaye har yanzu haka o ga malam yana kawo ta aya haula mutabba'un ma'un fi zuwa ƙarshe na aya ta gaba ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم Allah azza wa jalla yace thumma afauna ankum min ba'di zalika sannan muka daga muku kafa muka yi muku afwa akai bayan faruwan hakan haka Allah azza wa jalla ya faɗa thumma afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun sannan muka yi muku afwa akai bayan faruwan wancan abin menene al'afu a luga malamai suka ce abinda ake nufi da al'afu shine idan kai tafiya cikin sahara lokacin da kake taka sahara shatin kafafunka na fitowa ko rairayi rairayi mai kama da sahara ko ita kanta sahara idan kana tafiya a ciki za a ga alamun kafafunka kamar a shiga waje ne da aka dade ba a shiga ba wajen da kura duk inda ka taka girman hoton ka zai fito a cikin wajen to mu ba da misali da sahara ko rairayi to duk inda wannan shatin ya fito shi ake kira al'afar alama na cewa wani ya wuce in ka zo za a gani to idan iska ta taso in ta zo za ta shafe wannan abin sai zama babu wannan gurbin da za a gane wani ya wuce to wannan iskar da za ta zo ta goge shi ake kira al'afu a larabci Allah ya ce sai muka yi muku shi kamar ba ku gane ba in ba ku gane ba barin bullo muku ta wata hanyar wato abin da ake so a nuna afuwa tana gaba da gafara ita gafara an shigar da laifin cikin kundin ɗaukan laifi mala'iku sun rubuta ba a goge shi ba amma an janye ukubar in ka je lahira za a karanta ma laifuffukan hantan cikin mai laifin ta kada cikin sai ɗurin ruwa sannan sai a ce ai an janye ukubar amma afuwa an goge rubutaccen laifin sannan an janye ukubar kun afuwa ita ce yayan mai gafara kira da fatan kun fahimta yanzu mutum ne yana laifi an yi mountain cctv camera suna daukan shi bai sani ba ya yi laifin shi iya yadda yake so a sake sai dss suka kira shi ko wasu jami'an tsaro sai suka ce kayi laifi kaza da kaza cewa shi ba abin da yi da karfin gwiwarsa sai aka saka masa aka ce ga laifin da kai ya kalle shi ga shi shine yake yi kaga jikin shi zai la'asar saboda ya san ya shiga hannu sai bayan ya gama kallon duk barnan da ya sai aka ce to an janye ukubar nan ka shedi za a ma karka sake oho dai sai da ya gama zufa dai duk esin da ke wajen ya riga ya jike da gumi amma ba zai yi daidai da a kira shi ba a sa masa laifin ya gani ba a ce kai laifi kaza kaza bai musa ba a ce to kawai ba laifi an yafe ma da sauransu kaga tashin hankalin ba zai zama kamar wancan ba shine hikimar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam shugaban masu hikima kenan da matarsa ta tambaye sa ara'aita in alimtu ayya lailatul lailatul qadari ma za a ƙulu fiha ya rasulallah ba ni labari yanzu idan na gane wani dare ne daren lailatul ƙadari mai zan faɗa sai ya ce ki ce allahumma innaka anta la'afuwu tuhibbul afuwa fa an Allah kai ne mai afuwa kana kaunar bayan ka afuwa Allah kamun afuwa kun ga afuwa tana gaba da mai gafara gira to wannan afuwa fa ita Allah ya musu ya mai goge laifin inna nahanu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa atharahum al athar abinda ka tafi ka bari to nan al athar din idan iska ta zo sai ta goge wannan sawun shine asalin al afu a larabci Allah ya ce to shi muka musu wannan ya nuna Allah mai jin kai ne kuma mai jin kai bane fasaran mu ta ar rahim cikin mai suratul fatiha da fata an fahimta wannan shi ne faru Allah ya ce mun muku haka ne la'allakum tashkurun ko kwa zamto masu godiya ku gode mana ya ake nufi da godiya i'malu ala dawud da shukur ko haka Allah ya ce sai Allah ya ce i'malu ko aikata ashe godiyar ta haɗu da aiki da zance ne jiya muka faɗa alfi'lu da alkaulu in suka hadu sai zama mai al'amalu godiya ba da harshe kadai ake ba ana yi mai da gabban jiki godiya aikace godiya akan harshe sai Allah ya ce mun muku haka ne ko ka mana tukuici da godiya da fata an gane kaga wannan ba karaman ni'ima bace aya ta gaba wa idza tayna muzal wa qawana laqallakum Allah azza wa jale ce wa a ta na Musa alkitab wal da Allah ta don wa ya rasulallah ka tuna musu ya rasulallah iz lokacin da a ta yi na Musa alkitaba muka ba a nan Musa littafin alkitab nan attaura ake nufi sai Allah azza wa jale ce wal da abinda ke rabewa tsakanin kariya da gaskiya eh an kira ranar yakin badar ko da wannan suna ba haka bane sannan Allah ya ce tabarakal lazi nazzala alfurqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadhira al duk wani abu da zai rabe tsakanin me ƙarya da gaskiya tsakanin gyara da barna shi yasa aka kira wannan yinin na yakin badar ranar rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya to ga malam na karanto ayar ita dai to wannan shine Allah ya ce mun bashi shi mun yi haka ne la'allakum tahtadun ko kwa haukan saiti ko haukan titin da zai kai ku gidan aljanna wannan shiri Allah ya yi musu aka ba annabi Musa littafi amma da ya dawo ai kun ga cikin fushi ya dawo ko saboda me sai ya gaba abin da ya bari ya tafi ya dawo tunda Allah ya gaya masa tun daga can ya riga ya karbo gashi ya karbo musu abin da ake kira manhaj tsari na rayuwa da za su bi Allah a kai amma sai ya zo ya tarar da ba yadda ya tafi ya bari ba ba haka ya dawo ya tarar ba kunga bambancin alkur'ani da mai kenan sauran littattafai kamar yadda ya gabata ita a taura kunga lokaci guda aka bayar duk wani abin da ake yi idan kun kula muna bin ayoyin duk lokacin fa ba a bada littafin a taura ba sai a wannan lokacin bayan an halaka fir'auna da mutanensa annabi musa ya je karɓo ya je gana da allah azza wa ya je karɓo musu doka daga wajen Allah azza wajal su kuma sun ƙirƙiri doka don wulaƙanci ma ɗan maraƙi ba da shi kuma suke bauta masa mutum ya ɗau hakkin Allah ya ba wani gajiyayye kasashe kamar da shi yake gajiyayye kasashe wanda hasali ma Allah ya daraja shi kan wannan abin shi Ka wannan irin batan basira ce wani kanina yana aiki da kamfanin indiyoyi yana bani labari to mai kamfanin nasu ogan kamfanin gaba ɗaya indiya to akwai abokin mai kamfanin inda za a gane kwatan basira shi abokin mai kamfanin tun mai kamfanin yana talaka ba shi da wadata suke tare har mai kamfanin ya zo ya zama gagarumin mai arziki kuma kamfanin a nan kano yake kuma yana nan yanzu amma da yake indiya ne wannan gumakan na sai ga an zo aje musu apple fresh din sosai an ajiye ayaba mai kyau ga inibi to shi abokin mai kamfanin musulmi ne kuma ba haushe ba platin da ya shiga ya ga an ajiye kawai sai ya dauka ya cinye abin shi to shi kuma mai kamfani ya san wani bai isa haka ba da ya zo sai ya ce wa ya ɗauke wannan abin kowa sai ya shiru sai ya ce na san wane ne idan wanan ya zo ya zo wajen shi abokin shi ne ba sai ya ce wa ya ɗauke wannan abin sai ya ce a ni na san wanda ya ɗauke ne ban san wanda ya ɗauke ba ya ce a ya za ka ce baka sani ya ce to ka tambaye su mana ya ce kaga ba na so ba sai ya ce ya tambaye su ko za su gaya ma tambaye su ya ce ka gaba. Allah ku duba sai nake tambayin kanin nawa na ce to yanzu idan wannan abin ba su ci ba tun da na san ba za su ci ba ya za ce in suka kwana biyu sai a kwashe sai a sake zuwa musu wanda ya bata ya bata ko fasal kabiru na'am aya ta gaba malam وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بلقاءكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فقدموا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم Allah azza wa jalla yace wa isqala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikazikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwat tawwabur rahim wadhkur ya rasulullah ka basu labari iz lokacin da kala Musa li qaumihi annabi Musa yace wa mutanansa alayhi salatu wassalam ya qaumi innakum zalamtum anfusakum lalle mutane na kufa kun cuci kawunanku banda wancan fa zalincin na farko wannan zaluncin zaman kansa yake ba wancan zalincin wa antum zalimuna nan kuma innakum zalamtum anfusakum kun zalunci kawunan ku bittikazikumul ijla saboda bautar dan mariki da kuka yi ah to ai wancan ma sun mastakastumul ijla wa antum zalimun na ce kuma a ƙur'ani babu maimaici abinda malamai suka ce ai kun ga a can da Allah ke bamu labari cikin suratul araf za qaumu Musa min ba'dihi ko min hulliyihim ko mutanen annon Musa sai suka rika bayan tafiyan shi daga kayan me kwalliyarsu kayan adansu sai wasu malamai suka ce ai kayan adan na mutanen fir'auna ne suka ɗiba da yawa banda nasu suka hada wasu malamai sai suka ɗauki wannan a matsayin zalunci duk da cewa kayan makiya Allah ne suka ɗiba kun fahimta ina kawo muku maganganun malaman tafsiri ne saboda wai su nuna ma zaluncin wannan daban zaluncin wancan daban har ma an kana bincike cikin tafsirai za ga malamai na da bayani cewa duk inda ka shigar da haramun kaza kaza kaza kaza kaza suka yi wannan bayanin to shine ya nuna wancan zaluncin daban wannan zaluncin daban to shine anan annabi Musa yake gaya musu cewa Ah, wa iskala musa li hiya ya inna kum zalamtum anfusakum lalle ko shakka babu ku kun cuci kawunanku me yasa ake danganta zalunci ga mutumin da ya yi shiga kanshi saboda masifar zaluncin da result din zaluncin da makomar zaluncin kanshi zai dawo ya dauki hakkin Allah ya ba wani ba zai rage Allah da komai ko ikon Allah da komai ba shi yasa ya cuci kanshi ne ba wani ya cuta ba yake cewa fatubu ila ukun saboda haka ku tuba ila ukun zuwa ga wanda ya zuba gwaninta wajen bayyana halittar bare shine kira kyan kira da Allah ya zuba ya sawwara mutum zubi na halitta yadda take da kyau da daukan hankali kallon halittar mutum shine albari'u yana da bambanci da alkhaliq kamar yadda malamai suka ce sai ya ce to ku tuba zuwa ga wanda ya kyautata halittanku abin nufi kamar kai ne ka dinga gaya wani ɗanka ko wani wanda ke karkashin ka yanzu wane na maka kaza na maka kaza na maka kaza ka lissafo masa ni'imomi ka ce da abin da zaka saka min kenan irin abin da annabi Musa yake gaya musu kenan yanzu duk wannan kyan halitta da kyan tsari da Allah ya zuba muku zaka so ka dage kafa ka zauna kai kaza kai kaza amma abin da zaku yi Allah kenan to ku yi maza ku koma zuwa ga wanda ya muku wannan abinda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gaya musu kenan fatubu ila bari'ukum sai ya ce menene faktulu fusaku ku kashe kawunanku kisa malamai suka ce na Shi ne tuba malamai suka ce wanda di ya bauta wa dan mariki ya tsaya wanda bai ta wa dan mariki bai zo ya kashe shi domin ba dukansu ne suka yi Shi ne faktulu fusaku. da aka zo aka jeru suka ce duk wanda ya zo zai kashe sai ya ga dan uwansa ne tun da dangi ɗaya ne sai ga dan uwansa ne ko kaninsa ta can ko dan kakansa ko haka dai an haɗu sai malamai suka ce sai Allah ya turo shi a maki a maganganun malamai na tafsiri dan ya hana gan junan su ganin juna su yi wannan kashe kawunan su shine abinda malamai suka ce shine wanda ya yi muku wannan baiwa ya muku wannan kyauta na rai kuka yi masa wannan mummunan saban saboda haka ku dawo masa da abin da ya baku hmm? shine fusa ku ya muku kyautar rai domin ni'ima da jin daɗin ku kuka yi masa wannan to ku dawo masa da rayukan ku ta hanyar ku ku kashe kawunan ku kun ga wannan ba karamin mai bane ba karamin horo bane wannan shine tuban fa da zasu Allah ya ce zalikum khairul lakum wannan shine mafita gare ku hmm? shine zaman ku lafiya inda bari'ukum a wajen wanda yayi muku wannan zibi kyakkyawa na halitta wanda ya samar da ku kenan fataba alaikum sai Allah azza jal ya karbi tubanku innahu huwa tawwabur rahim lalle ko shakka babu shi Allah shine at-tawwabu mai yawan karban tuba ar-rahim mai yawan jin kai kun ga fataba alaikum sai ya karbi tubanku fataba alaikum ay fashara alakum at-tauba sai Allah ya shar'anta muku hanyar da za ku bi tuba Kan wannan ayar malamai ke ta bayani bai faɗi irinta da muka yi bayani a labarin annabi adam cewa yana daga cikin jinkan ubangiji ya shar'anta mana tuba da in mutum ya yi laifi sau ɗaya ya san babu maganar tuba kofa a kulle take to kaga ai laifin kawai zai ta yi ya halaka kenan babu to kuma laifin da zai dinga yi mutane za su shiga kunci wancan ma ya yi so ɗaya ba da dama ya dawo da ya baya tuba shi ma sai ya ci gaba da laifi wancan ma waɗanda ba su samu kansu cikin laifin ba kaga rayuwa ba za ta musu daɗi ba saboda mutanen da ke laifin ba wanda zai fasa tun da ba za a yafe masa sai rayuwar ya zama an yi ta cikin wahala amma saboda jin kai na Allah sai ya zama ya yafe ya shirya hanyar tuba da mutum zai tuba ya yafe masa da fata an fahimta to saboda aya ta gaba akwai bayani sai mu tsaya nan Allah azza wa ya kai mu sai mu ji kuma 'yan aje a kai su su ga Allah azza wa ko shi Allah musa ya yi bai ji daɗi ba kuma suka zo suka ce ai ya gabace su ko yawwa walan ma ja a musa limikati na wa kallama hu hu? qala rabbi arini zuru ilai. qala lantara tarani walakinin zuru ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lijabalin ko Lijabali ko Allah ya sauke. Asalullah al’aliyya rahima an izal islam al-musulmin wa wa damir yahuda wa majusin wa man baya ahun wa salama hun wa na sallallahu afiya wa sadada tawfiq wa rahmatullahi wa barakatuh.